sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fata an gune lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu yanzu, za ku ji cewa ga dukkan alamu kwamitin da ke binciken kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa karkashin jagorancin mai shari'a ayo salami na bukatar karin lokaci haka kuma masu motocin sufuri da direbobi a najeriya sai kira ga gwamnatin kasar da ta samar musu da banki na musamman kamar yadda ake da banki manoma da sauran 'yan kasuwa bayan nan kuma ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirin amsoshin tambayoyin ku muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu daga cikin jerin wutar dajin da ke ci gaba da ci a jihar California da ke yammacin Amurka waɗanda ba taɓa ganin irinsu ba na ci gaba da ruruwa a yau Asabar. hakan na faruwa ne yayin da gwamnan jihar gavin nisom ya yi yekuwar neman taimakon kasashen waje domin shawo kan wannan wuta gwamnan ya nemi taimakon kasashen canada da australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya a cewarsa australia na ɗaya daga cikin kasashen da ke da ƙwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya a ranar juma'a nisom ya ce wutar dajin ta yi ta'adi matuƙa a arewacin jihar inda dabban mutane suka tserewa gidajensu kana wasu ɗaruruwan gidaje da gine-gine suka kone. Nisom ya kara da cewa an kwashe shekaru da dama rabon da jihar daga irin wannan wutar daji. Yana mai cewa wutar tana karar da kuɗaɗe da kayayyakin da suke hannunsu. Akalla mutum biyar ne suka mutu kana wasu arba'in da uku suka jikkata ciki har da jami'an kashe gobara. A wannan wutar daji wacce ta laƙube yankin da nisansa ya kai kilomita dubu biyu da ashirin. wakilai daga yammacin afirka karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sun isa bamako babban birnin kasar mali a ranar asabar domin ganawa da sojojin kasar da suka tilasta wa shugaba ibrahim bubakar keta sauka daga mulki a makon da ya gabata tare da rusa gwamnatin kasar wakilan waɗanda suka hada da na ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka ta ecowas ko yahoo na shirin ganawa ne da hambararren shugaba keta tare da wasu jami'an gwamnati da na soji da masu juyin mulkin suke tsare da su ziyarar wannan tawaga na zuwa ne kwana guda bayan da dubban mutane suka cika birnin na bamako domin nuna goyon baya ga sojojin da suka yi bore shugabannin 'yan adawa a belarus sun yi kira ga gwamnatocin kasashen yammacin duniya da su faɗa wa hukumomin kremlin cewa rasha ta guji yin amfani da karfin soji wajen taimakawa shugaba alexander lukashenko sun kuma yi kira ga kasashen da su mutunta matsayar budapest da aka cimma a shekarar 1994 wacce ta kunshi girmama 'yancin gashin kan kasar ta belarus a wata hira da yi da voa da sauran kafafen yada labarai valeri sepkalo wanda tsohon jami'in diplomasiya ne kuma ɗaya daga cikin manyan abokanan hamayyar lukashenko gabanin a tilasta mai yin gudun hijira ya yi kira ga kasashen yammacin na duniya da su yi maza maza su amince da Svetlana a matsayin sahihiyar shugabar kasar kamar yadda suka amince da Juan Guaido na kasar Venezuela. Cikin wata sanarwa da ya fitar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna goyon baya ga masu zanga-zangar a kasar ta Belarus inda ya yaba musu kan yadda suke gudanar da zanga-zanga cikin lumana domin neman wa kasarsu makoma mai kyau. wani jirgin sama dauke da shugaban 'yan adawar kasar rasha alex navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka yi zargin an saka masa guba ya sauka a berlin a yau asabar navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na berlin da ke kasar jamus gabanin hakan likitocin rasha sun amince da bukatar da aka gabatar musu ne ta a ce a nema masa magani a jamus abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya bashi kulawa bayan da iyalansa suka yi zargin cewa da gangan aka yi yunkurin saka masa guba a siberia a farkon makon nan Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kwamitin bincike kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa karkashin jagoranci mai shari'a Ayo Salami ya buƙaci ƙarin lokaci domin kammala aikinsa bayan wa'adin kwanaki 45 da aka ɗeba masa tun da farko ya cika. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya kafa domin gudanar da binciken kwakwaf akan ibrahim mustapha mago tsohon shugaban riko na hukumar yaƙi da cin hancin rashawa ta efcc ya mika rahoton sa kashi na uku ga shugaba muhammadu buhari da burin kuma a ƙara mai wa'adi domin duba sauran batutuwa ko zarge-zarge da ake gudanarwa akan ibrahim mustapha mago inda ake ganin cewa kawo yanzu masu canjin kuɗaɗe suna gaba-gaba a jerin waɗanda ake nema ruwa a jallo na tambayi awal musa Sanjani daya daga cikin shugabannin kungiyar transparency international mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rasha a najeriya domin in ji ko akwai hujja na ƙara wa wannan kwamitin bincike na ayo salami lokaci eh, na goyi bayan a ƙara wa wannan kwamiti lokaci don su fito duk irin ta'addancin ko kuma irin eh, barnar da aka yi ko kuma duk wani abu da aka yi wanda ba a kan doka ba don a samu gaskiya da adalci a cikin al'amarin kamar magana. kamfanoni masu sayar da kudade na kasashen waje ala misali yan biro di change masu canjin kudade suna cikin rukunin abun da kungiyoyi da shugaba buhari ya ce a bincika domin a ga irin mu'amalar da suka yi da yan efcc ko wakilansu a wurin cin hanci da rashawa me za ka ce akan wannan in dai har akwai cikakken zargi ko kuma shaida na kan cewa waɗannan kamfanoni da suke hada hadar kuɗi da hannunsu a cikin irin badakalar da aka yi a wannan hukuma to gaskiya ya dace a bincike su don in ba a bincike su ba kaga ba ba to ba yi adalci ba shi da kansa magudin ba za a yi masa adalci ba in dai aka bar shi kadai a waje daya na tuntubi wani kwararre mai sharhi akan badakalar cin hanci da rashawa da kuma sha'anin tsaro abdulkarim ibrahim domin in ji irin bayanan da suka fito daga wannan kwamiti da kuma irin tasirin da yake a gurin ayyukan da shugaba muhammadu buhari ya ba wannan kwamiti na ayo salami inda yake cewa to alhamdulillah dama abin da ake kira bincike ke shi dama duk daga an ce ra'ayi bincike ko ana an buɗe wani kamar zauri ne ko kuma an buɗe wata dama ne wanda shi wanda ake hukuma ya zo ya kare kanshi sannan wanda suke zargi su kuma su fitar da abin da suke ganin cewa lallai wannan zargin da aka yi ya tabbata ko bai tabbata ba so kuma abubuwan da suke gudana da kuma shi abin da ake kira interim report da aka fitar ranar alhamis da kuma wanda ake fitarwa kwanan nan duka yana nuna cewa waɗannan abubuwan da ake zargi suna nunawa cewa to lallai wannan abun an sun faru tun daga irin kukkulle ɗin mutane da ake yi ba bisa kan tsari ba da kuma demandin wasu sai sun ba da wani abu sannan a buɗe musu wa'annan account ɗin nasu babu gayar ba dalili da kuma irin abubuwan da aka kama na mutane wanda aka neme su kuma aka rasa ko da ma an ce an yi option ne so ai kaga ya kamata a ce option din ma an yi shi a kan idan gwamnati. Ibrahim Abdulkarim kenan wani kwararre akan sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Masu motocin sufuri da direbobi a Najeriya sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta samar musu da banki na musamman kamar yadda ake da bankin manoma da na sauran 'yan kasuwa la'akari da irin gudumawar da bangaren na sufuri ke bayarwa wajen samar da ayyukan yi a tsakanin al'umma. Daga Abuja, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto. A Najeriya ana kallon bangaren sufuri na motoci a matsayin bangaren da ka iya kai kasar ga bunƙasa da kuma ci gaba a fannin tattalin arziki kamar yadda yake a kasashen da suka ci gaba na ƙetare duba da mahimmanci da hanyoyin da yake da shi na saurin samar da kuraben ayyuka lamarin da ya sa shugabannin ƙungiyoyin masu motoci a ƙasar suka yi kira ga gwamnati da ta ware musu banki na musamman da zai duba ga harkokinsu kamar yadda yake a fannonin da suke tallafawa tattalin arziki irin su bankin noma da masana'antu da kuma bankin harkokin gidaje alhaji musa muhammad mai takobi shugaban kungiyar masu motocin sufuri na reten ya ce lokaci yayi na duba wannan batu wanne banki ne gwamnatin tarayya ta bude wanda bangaren transport za su je su karbo kuɗi da babu ruwa a cikinsa ko kuma a kaɗan ne abin da za a sa wanda za su zo su siyo ababen hawa a misali mu ɗauka akwai trailer guda ɗaya tana da direbobi biyu tana da yaran mota biyu ko uku kowanne ɗaya daga cikinsu yana da mata da 'ya'ya uku idan suka samu wannan aiki su hankalinsu ya kwanta jirgin ruwa da masu loda kaya da saukewa da wayanda suke tukawa sai ka ɗauka mutum nawa za ka samu sai mu ɗauka jirgin sama da pilot da crew ɗinsa mutum nawa za ka samu sai ka zo kan ɓangaren ƙasa ka ɗauka trailer ɗayan nan akwai masu sai da safiya part akwai masu faci akwai masu gyara makanikai dukkansu suna kan wannan mota sai mu ɗauka ƙananan motocin nan akwai direba akwai yaron mota kowannen su fa matukar yau zai fito ya samu aikin da zai yi in ka kirawo shi ka ce ya zo ya je ya yi rigima ko wani abu za ka bashi dubu biyu ko dubu ba ma zai saurare ka ba domin shi aikinsa yake tunani inda zai je so wannan al'amari ne wanda ita kanta gwamnati ya kamata ta nutsu ta ga abin da ya dace a yi. Mustapha Abubakar Damagun da ke zama mataimaki na musamman na ayyuka a kungiyar masu motoci na nato ya yi ƙari da cewar wannan kirar ya zo a kan gaba duba da mahimmancin bangare na samar da ayyukan yi a ƙasar. wannan wani ci gaba ne mai zurfi wanda tunani na ma ya kamata a ce an daɗe da yin haka ai ya zo a kan lokacin da ake bukatar sa fiye da komai ma kuma mafi yawancin mutane za su amfana da shi insha Allah saboda ko menene ake tafiyarwa bangaren sufuri shi ne yake jagorantar misali duk abin da manomi zai yi a gonarsa sai ta hanyar sufuri zai iya zuwa da shi gida duk abin da ma'aikaci zai yi sai ta hanyar sufuri zai iya karasawa inda zai saboda haka ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari idan har gwamnati za ta iya yin wannan lalle za ta taimaka mutanen da za ta ceta a cikin wannan bangaren Allah ya yi yawa da saboda bukatuwar da mutane suke da shi na farko na samun yancin gashin kai na biyu ayyukan za su wadata a hannun mutane fiye da yadda suke hannun ɗaiɗaiku yanzu misali ana iya samun mota ɗaya da zama direbobinta guda biyu ne ko uku wanda inda a ce akwai waɗannan bankunan suna aiki to kowa zai iya samun yadda za a yi iya mallaka ya dogara da kanshi idan ya zama to mutum ya dogara da kanshi ko kuma to abubuwan za su zo masa da sauki. A shekarar dubu biyu da goma sha 2019 gididdiga na kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin hukumar tsare-tsaren ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan ƙa'idoji na ma'aikata ya nuna cewa kimanin matasa marasa aikin yi a Najeriya ya kai kusan kashi goma sha hudu cikin ɗari lamarin da wani matashi Ibrahim Sa'idu ya ce duba da yawan matasa marasa aikin yi da ke a ƙasar ana samun karancin motoci ga kuma tururuwa da ake yi don samun abin yi ya danganta da irin yadda abubuwan saboda yanzu gaskiya transport din kin ga ya lalace mutane sun yi yawa ko ba haka ba kin ga kamar iri na yanzu duk da ina da guraguran mota ina son mota irin su Corolla din nan kin ga akwai irin wannan bankin zan iya zuwa a bani ko ba haka ba zai zai ƙara inganta mana tunda kin ga ina da motan da bai kai wanda za a bani ba ko ba haka ba zan iya samu mota mai kyau kin ga zan samu more customers in dai za a yi haka din wallahi muna so Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa game da yawan kasashen Afirka da kasar Faransa ta raina da kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba kan tarihin Burkina Faso. Don jin amsoshin waɗannan tambayoyin mun tuntuɓi masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara da ƙasashen Afirka renon Faransa. Da farko dai yana da kyau mu wai ga baya ta fuskar abin da ya shafi ƙasashen da suka yi wa sauran ƙasashen mulkin mallaka. Hmm. Musamman da kuma dalilin da ya jawo suka yi musu wannan mulkin mallaka din. Abu na farko a gurguje wannan abu ya faru a karni na sha tara zuwa cikin karni na ishirin haka akwai ƙasar birtaniya ita ce tafi mamayar kasashe a cikin yankin afirka da kuma kasashen asiya sannan sai kasar russia da kasar spain akwai kasar portugal dukansu sun yi sauran kasashe mulkin mallaka to ita kasar faransa ita ce ta biyo bayan su a yawan kasashen da ta yi mulkin mallaka hmm. a bangaren yankin kasashen afirka misali idan ka dubi yankin arewacin afirka za ka ga akwai kasar morocco wanda kasar faransa ta yi wa mulkin mallaka musamman daga shekara ta dubu da dari tara da sha biyu zuwa shekara ta dubu da dari tara da hamsin da shida sannan akwai kasar algeria wanda faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta dubu da dari takwas da talatin da biyu zuwa shekara ta dubu da dari tara da sittin da biyu sannan akwai kasar misira wato egypt kenan hmm. ita ma to kasar faransa ta yi mata mulkin mallaka a yankin arewacin afirka wato maghrib kenan daga shekara ta dubu da takwas zuwa shekara ta dubu daya sannan akwai kasar tunisia ita ma faransa ta mata mulkin mallaka daga shekara ta dubu da daya zuwa shekara ta dubu da da hamsin shida to sannan akwai wasu kasashe kanana a wannan yanki so idan aka tafi yankin afirka ta yamma wato west africa kenan akwai kasashe kamar su ivory coast wanda faransa ta yi wa mulkin mallaka daga shekara ta dubu daya da dari takwas da arba'in da uku sannan ta samu mulkin kai a shekara ta dubu daya da dari tara da sittin sannan akwai kasar da home da kasar benin republic daga shekara ta dubu daya da dari takwas da tamanin da uku su ma suka samu yancin kai a shekara ta dubu daya da dari tara da sittin bayan nan akwai kasashe kamar su sudan da mali su ma a daidai irin wannan lokaci kasar faransa ta yi musu mulkin mallaka mm. sana akwai kasar gini wanda faransa ta mallake ta daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1958 sana akwai kasar mauritania daga shekara ta dubu dari tara da biyu zuwa shekara ta dubu dari tara da sittin lokacin da suka samu mulkin kai akwai kasar niger wato niger republic wanda suke da makwabtaka da kasar najeriya wanda su ma aka musu mulkin mallaka karkashin mulkin kasar faransa daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in zuwa shekara ta dubu a lokacin da suka samu mulkin kai hmm. kamar yadda na ambata akwai kasar senegal faransa ta shiga kasar tun daga shekara ta dubu ɗaya da tara da ɗari shida da saba'in da bakwai ba su samu mulki ba sai shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin daidai shekara ɗaya kenan da najeriya ta samu mulkin kai hmm. sannan akwai ofa bolta ta ce ake kira burkina faso hmm. wanda ita ma ta samu mulkin kai a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin amma tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da shida ƙasar faransa ta yi musu mulkin mallaka hmm. sannan akwai ƙasar togo ita ma wanda ake kira togoland wato ita ma ƙasar faransa ta shige ta daga shekara ta dubu da tara da goma sha takwas amma ba su samu mulki ba sai shekara ta dubu da tara da sittin hmm. sannan akwai ƙasar gambia ita ma ƙasar faransa ta mulke ta daga shekara ta dubu da dari shida da tamanin da ɗaya zuwa shekara ta dubu da dari takwas da hamsin da bakwai hmm. waɗannan yankin jerin kasashe nan ta wannan a wannan yanki hmm. sannan idan aka koma bangaren abin da ya shafi equatorial africa akwai kasashe kamar su chadi akwai kasashe kamar irin su masu cameroon su ma duk musu mulkin mallaka hmm. akwai sao tome principe ita wannan kasa daga shekara ta dubu da dari bakwai ne da tara ƙasar faransa ta mallake ta sannan idan aka tafi gabacin afirka za ga akwai ƙasar eritrea daga shekara ta dubu da takwas da talatin da takwas ƙasar faransa ta mulke ta ba su sake ta ba sai shekara ta dubu da takwas da hamsin da uku a lokacin wata kasa ita ma ta zo ta karbi jagorancin wato kasar birtaniya kenan sannan akwai ƙasar madagascar ita kuma ƙasar faransa ta mulke ta a shekara ta dubu da takwas da casa'in da shida ba su samu mulkin kai ba sai shekara ta dubu da tara da sittin sannan akwai sauran kasashe kanana musamman ma akwai abin da ake kira akwai wasu 'yan tsibirai da wayannan suka zo karkashin mulkin faransa a wancan lokaci yawancinsu sun dunkule sun zama kasa ɗaya to bayan nan dalili babba da ya jawo yawanci wayannan kasashe suka shigo suka mulki kasashen afirka suka mulki wasu kasashe a cikin kasar yankin asiya shine saboda abin da ake kira industrial revolution wato bunkasa wato an gano amfani da manya-manyan injina da mashina waɗanda za su maye gurbin bautar da mutane da ake yi saboda haka suna bukatar kayayyakin da wayannan manya-manyan masana'antu nasu za su sarrafa so ba za su iya samun hakan ba kamar irin su gyada irin su auduga irin su da sauran kayayyaki haka hmm. sai idan sun zo yankin afirka masu albarka masu dubban arziki Eh, saboda haka ne aka samu aka yi mutane mulkin mallaka sannan kuma rarrabe-rarraben kasashen na tsakanin kasashen turawa shi yana daya daga cikin manyan dalilan da ya jawo yakin duniya na farko saboda kowace ƙasa ta zo yankin afirka tana so ta kama yankin da zai iya saman mata da kayayyakin arzikin da za su iya sarrafawa a manya-manyan masana'antunsu hmm. wannan shi ne daga cikin dalilan da ya jawo har aka yi wa kasashe kamar irin su waɗannan da muka lissafa aka musu mulkin mallaka karshen mulkin kasar faransa hmm. sannan ita ma birtaniya ta yama kasashe mulkin mallaka musamman ma ita ce ta farko musamman wurin kama manya-manyan yankuna a kasashen afirka da kasashen asiya in farma har kasar america ta zauna karkashin mulkin kasar burtaniya hmm. wanda daga baya a shekara ta dubu da bakwai da saba'in da yan kai suka samu mulkin kansu saboda wato gwagwarmaya da suka yi a wani yaki da aka yi na kwatar 'yancin kai to waɗannan kenan daga cikin kasashen da kasashen faransa ta yi mulkin mallaka hmm. a takaice oh. yawwa to dokto mun gode sai kuma tambaya ta gaba a wace tambaya ce game da tarihin a kasar burkina faso da malam bala muhammad damban da garba na hali kamba suka yi To, kasar Burkina Faso kasa ce wacce take da ɗumbin tarihi musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da ƙasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi. Ƙasar Burkina Faso ta yi iyaka da ƙasar Mali daga ɓangaren yamma kunce arewa maso yamma sannan ta yi iyaka da ƙasar Nijar daga arewa maso gabas sannan ta yi iyaka da kasar benin republic daga kudu maso gabas sannan ta yi iyaka da cote d'ivoire da ghana da kuma togo ta bangaren kudancin kasar ita ta burkina faso ita wannan kasa kasa ce wacce allah ya albarkace ta da yawan jama'a musamman idan aka dubi kididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta da sha biyar shekarar da ta wuce kenan yana ba da alkalma kamar mutum miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da hamsin wannan ƙasa ƙasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar mot sannan idan aka dubi ɓangaren addini za ga cewa kashi sittin na yawan jama'ar wannan ƙasa ta burkina faso musulmi ne sannan akwai ɗaya bisa biyar na yawan jama'ar ƙasar kuma mabiya addinin roman katolika Sana akwai ɗaya bisa shida na mutanen ƙasar waɗanda suke bin addinin gargajiya sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. Hmm. Su sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa Bolta a wani lokaci can da tarihi ya tafi. Hmm. Amma sunan Burkina Faso abin da ake nufi da shi shi ne land of incorruptible people. Hmm. Wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba hmm. shine ma'anar burkina faso wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta dubu da da da tara tamanin hudu. a lokacin mulkin thomas sankara hmm. wanda ya ɗauki tsarin mulki irin na yan gurguzu hmm. wato salon mulki irin na kasar rasha wanda irin su marx da irin su lenin suka tabbatar a wancan lokaci tun da aka yi juyin juya hali wato bolshevik revolution a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha bakwai hmm. daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan hmm. kafin karfe to ita wannan kasa tana da bakin gaba na teku mil kamar ɗari biyar tsakaninta da kogin atlantika sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar ɗan adam a wasu sassa daban-daban na kasar burkina faso mm. idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta mm. da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma samar da abinci kamar da aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse to lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dindin yawa mm. tun kafin ma zuwa annabi isa da kamar karni da kamar wurin karni uku mm. da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar burkina faso a wurare da dama kamar wani wuri da ake kira bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daddan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki. kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin burkina faso da wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a gobe lahadi za a fafata wasar karshe ta gasar zakarun turai tsakanin bayan munich ta kasar jamus da psg ta kasar faransa a birnin lisbon wannan ne karo na goma sha ɗaya da bayan ɗin za ta fafata wasar karshe ta gasar da ta taɓa lashewa sau biyar a can baya yayin da ita kuma PSG za ta buga wasan karshe ta gasar karo na farko a tarihi bayan ragargaza Barcelona da ce takwas da nema a wasan kwata final bayan munich din ta kuma doke lyon da ci uku da nema a wasan kusa da na karshe a yayin da ita ma psg ta yi nasarar doke leipzig da ci uku da nema wanda ya bata damar kaiwa a wasar karshe ta gasar mai horar da 'yan wasan kungiyar inter milan ta kasar italiya antonio conte ya bayyana ta baba akan ci gaba da aikin horar da 'yan wasan kungiyar a kakar wasanni mai zuwa biyu bayan kashin da kungiyar ta sha a wasan karshe ta gasar europa league a jiya juma'a Kungiyar Sevilla ce ta yi nasarar doke Inter Milan ɗin da ci uku da biyu a yayin da ɗan wasan Inter din Romelu Lukaku ya sha kansu ya jefa kwallon da ta baiwa Sevilla ɗin nasara ta kuma lashe kofin na gasar ta Europa ta bana. Antonio Conte ya yi kokarin ganin kungiyar ta sami lashe ko da akalla gasa ɗaya a wannan kakar wasannin to amma hakan bai samu ba. Kungiyar ta soma fafata gasar Serie A ta kasar ta Italiya da karfin gaske to amma kuma daga baya al'amuran ta suka taɓarɓare har Juventus ta lashe gasar ta bana. Daga bisani tsohon kocin na Chelsea da yaran nasa sun mayar da hankali akan gasar Europa League tare da fatan ɗaga kofin gasar amma shi ma hakan bai samu ba. Conte ya faɗa wa mujallar wasanni ta UK Sun cewa yanzu haka dai yana nan yana nazari tare da duba tudun dafawa a sabuwar kakar wasanni mai zuwa. A kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Barcelona ta so mazawarcin dan wasan Manchester City ta Ingila Angelino wanda ya dawo daga zaman aro na tsawon watanni shida a kungiyar Leipzig ta kasar Jamus. Angelino ya koma City ne a shekara ta 2014 inda ya barta a shekara ta 2018 amma kuma ya sake komawa a bara. Angelino dan kasar Spain mai shekaru 23 ya buga wa City wasanni 12 kafin wucewarsa a Jamus a kakar wasanni da ta gabata. City din na bukatar fan miliyan 27 ne daga Barcelona domin sayan dan wasan kamar yadda tun farko ta baiwa Leipzig zaɗin sayansa. Barcelona na kokarin yin garan bawon ne na zube 'yan wasanta a karkashin sabon koci Ronald Koeman. Biyu bayan mummunan kashin da kungiyar ta sha daga bayan Munich da ci takwas da biyu a wasan kwata final na gasar zakarun turai a makon da ya gabata. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. wasu daga cikin jerin wutar dajin da ke ci gaba da ci a jihar california da ke yammacin amurka waɗanda ba taɓa ganin irinsu ba na ci gaba da ruruwa a yau asabar hakan na faruwa ne yayin da gwamnan jihar gavin nison ya yi yekuwar neman taimakon ƙasashen waje domin shawo kan wannan wuta gwamnan ya nemi taimakon ƙasashen canada da australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya wakilai daga yammacin afirka karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sun isa bamako babban birnin kasar mali a ranar asabar domin ganawa da sojojin Thomas sauraro baki ɗaya abinda ya sawa sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma Dan Brown ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari